hikimar barin yanka abin yanka da kashi ko haƙori sai kashi shine haƙorin ai shine ƙashin ai an faɗa mana a cikin hadisi cewa shi shi shi kashi kashi ai abincin aljanu ne idan muka ci abinci muka yanka ababen yanka to aljanu yan uwanmu musulmai aljanu su kuma abin da za su ɗauka kenan su yi bismillah ya zama musu abinci to shi yasa aka hana